Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan bidiyo a gurguje kira ne ga al'ummar Najeriya ko in ce Kano wanda mu cire siyasa da ƙiyayya da hasada da ganin ƙyahin juna mu ajiye duk wata tsohuwar rigima a gefe lokaci ya yi da ya kamata al'ummar Kano mu mai da hankali mu fahimci juna mu dawo mu haɗa kanmu guri guda ya kamata a ce dukkan wanda yake cikin jihar Kano wajenta da cikinta ya zama cewa yanzu ya gane cewa wannan tafiya ta kwankwasiya tafiya ce ta haɗin kai ta daraja wacce kuma ba yau ake kallo gobe ake kallo na farko mu sani a tarihin jihar Kano ba wani gwamna da zaka ga yayi gwamna ya sauka ba a shafe tarihinsa ba in dai kai gwamna ka sauka kaga kawai ka tafi kenan kwankwasa ne mutumin da diyan da kake kinsa yayi gwamna ya tafi yayi hutun shekara takwas wani yana yi amma ya dawo al'ummar Kano suka auna shekara takwas ɗin da tsohuwar shekara hudunsa a sikeli suka ce ita suke so ya dawo yi ya gama ya zo 2019 kun ga yadda ya tuntsar da wannan gwamnatin ta haramun kuma duk abin da ya faru aka murda wannan zaben a ƙa'ida a sunnar siyasar jihar Kano ya kamata ya zama an shafe tarihin kwankwasa amma kun ga abin da ya faru wannan shekarar da ya kuma dawowa dai ga abin da ya faru kenan har yanzu kwankwasa a jihar Kano turare ne alkhairi ne duk wani dan hasada ko mukiyin kwankwasa, na babu gaira babu dalili wanda wata kwankwasan bai san da shi ba ka dinga zagin sa kana kaza kana kaza wataƙila wallahi shi ba abin ma kake tunani a kansa hankalinsa ma yanzu shi saboda shekaru da rayuwa tana canzawa wataƙila shi ya gama da wannan step din ya tafi wani mataki na gaba kwata-kwata wannan layin da kake ƙeyasa a kai shi ya sallama wannan layin wani guri kuma yake hange yanzu to ya kamata mu fahimci cewa wannan bawan Allah tunda ba tsafi yayi wa mutan Kano ba ba asiri yayi musu ba to ya aka yafi kowane dan siyasa daraja mamatansa da su daraja a idan al'ummar jihar Kano gaba daya kai da baka san sai ka kalli to wai ai masu sansa sun fi ni sun fi mu yawa sun lillinka mu to mu me yasa ba ma sansa hankali wayancan suka fi mu kaga ya kamata kai kanka tunani cewa to tunda dai linkin ba linkin din mutanen nan har yanzu sun kasa gane sharrin wannan mutumin ni da nake kallo to alkhairi gare shi kuma wannan bawan Allah alkhairi ya riga ya shuka bayan da zaka yi ka hana ni in girbi abin da na shuka kana kallon yanda yan takarkaru suka zo barkatai suka girbi alkhairin da kwankwasa ya shuka a jihar Kano duk wanda ya ci zabe wannan shekarar a wannan jam'iyyar ta yan NPP irin alkhairin da kwankwasa ya shuka fa ya zo ya girba kuma abin da sake yin wannan maganar lokaci da zamu fara yin bidiyo ba don caccakar 'yan adawa ba ba don musu habaici ba ba don musu bakan magana ba sai don mu jawo su mu haɗa kai mu zo mu ƙarfafi wannan bawan Allah ya jagorance mu cikin ikon Allah muna da kyakkyawan fatan cewa ko ba ka ƙauna wannan mutumin ka san yana ƙaunar talakawa yana ƙaunar ci gaban al'umma kuma duk ma abin da mutane suke tunani a wannan gwamnatin da kwankwasa izo ya kafa ba zai faru ba wanda mutane suke tunani wai ko za a zo a ci mutuncin mutane ko za a zo a yi ci mutuncin masarautu wallahi duk wannan abin ba na sayan zai faru ko wannan magana da ake ta ta sarauta ta waye ina da yakinin wannan bawan Allah da shawararsa ba za a taɓa wannan masarautun ba kuma za ku ce mun gaya muku wannan mutumin ya san abin da yake yi in wannan barbaɗe yake ta ramo gayya idan ki wancan in ya taka ai sai ya ɓaran mai in ya kaza sai ya rama ba zai kawo yanzu da wannan darajar ba ba ka da wani ɗan siyasa a Najeriya da yake darajar wannan mutumin me yasa wancan masarautun da nake da mutane suke hasaye wallahi ba na tunanin taba su kun san dalili to me matsalarka da su da za su ba shi cikas a siyasarsa to da a wannan karan za su ba shi cikas to tunda ba za ba shi cikas ba mai ruwansa da su ɗaya kenan na biyu idan sunusu kake so ai sanusi shi ne sarkin kano guda ɗaya har yanzu kuma shi ne sarkin kano na ƙarshe domin yanzu kano tun da kan su ba a ƙara yin sarki ba sai dai sarkin ɗan wani yanki Amina ado sarkin minin sufin ne tsakiyar birni a sarkin bici da yankinsa iya can daban sarkin rano iya can da yankinsa daban sarkin amma sarkin kano mai daraja ta ɗaya wanda ike sarautar jihar kano gaba ɗaya ai su har yanzu shine na ƙarshe ba a ƙara ba to me kuma damuwarka ya kamata mu gane wannan abubuwan to saboda haka muna wannan bawan Allah fatan alkhairi kuma mu a matsayinmu na matasa da muka shigo siyasa kamar mu ce yau in an kwatanta da irin su to bi izinin Allah ta'ala za mu biyo ta farkin wannan bawan Allah a siyasa kuma za mu karfafe shi da duk abin da za mu iya za mu siyasa an yi zaɓe wannan shekara an gama amma yanzu aka fara ko da an ji mun yi shiru to ja da baya ne irin na rago wanda ka san ba guduwa zai ba da ƙarfi zai dawo wannan shine abin da yake faruwa muna yawa wannan bawan Allah fatan alkhairi kuma muna daga gefe muna fatan wannan gwamnatin Allah ya bata ikon yin fiye da abin da al'umma suka yi mata zato na alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah